Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai like fatar kun wuni lafiya. Ina tare da Sahabu Imam Aliyu ga kuma kanin labarai. amurka da rasha suna kokarin kammala yarjejeniya na ganin an tsagaita wuta a rikici da ake a siriya hakanan amurkan da rasha sun yi alkawarin za su yi aiki tare kan batutuwa daban-daban da suka hada da tsaro da cinikayya da kuma kiwon lafiya yau lahadi papa roma francis ya ayyana marigayi ya da teresa zaman waliya to kanin labaran kenan a shirinmu na la'asar yau lahadi 4 ga watan satumban shekara ta 2016 Bayan kun gama jin labaran duniya za mu dubi sace-sacen mutane da ya zama ruwan dare a Najeriya. A jamhuriyar Nijar, ƙungiyoyin kare hakkin jama'a sun buƙaci hukumomi su dakatar da aikin rushe shaguna a kasuwar bakin titin birnin Niamey. Professor Bube na Maiwa kuma ya yi mana fashin baki akan abin da yake ganin zai faru a ƙasar Gabon bayan zaben shugaban ƙasar da ake rikici akan sakamakonsa. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu imam aliyu amurka da rasha suna kokarin kammala yarjejeniya na ganin an tsagaita wuta a rikici da ake a siriya shirin da zai bada damar a kai kayan agaji ga mabukata a kasar da yaƙi ya daidaita yayin da shugabannin kasashen duniya suke taron koli a hanzu na kasar china a karkashin ƙungiyar kasashe masu arziki da ake kira g20 akwai alamun kasashen biyu sun kusa cimma daidaito amma har yanzu da sauran batutuwa da basu cimma matsaya ba ana fatar shugaban amurka barack obama da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin za su gana amma ba a hukumance ba a gefen taron kolin amma zuwa yanzu dai babu wani shiri takamamme kan wannan batu sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da takwaran aikinsa na rasha sage lavrov yau lahadi ana kuma sa ran za su gana gobe litinin ba a yi kuskure ba cewa bayan sake nazari akwai batutuwa masu sarkakiya da muka tattauna a kai yau sakataren harkokin wajen na amurka john kerry ya gaya manema labarai bayan da ya gana wadda suka yi sai dai ya ba bada wani ƙarin bayani amma mukaddashin ministan harkokin wajen rasha sage yapkop ya ce sassan biyu sun kusa cimma yarjejeniya kuma suna magana kan muhimman batu na yadda za a aiwatar da yarjejeniyar tsagayauta wuta ana ci gaba da aiki kan muhimman batu in ji yapkop har yanzu har yanzu wato har sai mun aza tubali na karshe babu hali mu ce an samu sakamako in ji mukaddashin ministan harkokin wajen na rasha yakin basasar da ake a siriya ya halaka fiye da mutane dubu mai da hamsin tare da raba mutane miliyan goma sha ɗaya da muhallansu amurka da china sun yi alkawarin za su yaki tare kan batutuwa daban-daban kama daga tsaro da cinikayya da kuma kiwon lafiya an bayyana hakan ne bayan ganawar da shugaba obama da takuran aikinsa na china mai masaukin baki shi jinping suka yi wato a fiye da sa'o'i uku amma rashin fahimtar juna tsakanin jami'an fadar white house da manema labarai a gefe ɗaya na amurka da kuma jami'an tsaron china lokacin da shugaba obama ya sa birnin hanzu ya so ya barazana ga fara wannan shawarwari shugaban ya ga manema labarai yau lahadi cewa ba zai ruruta tasirin wannan rashin fahimtar juna ba wato mr obama ya ce ana samun rigima a duk lokacin da fadar white house ta amurka ta buƙaci a sakar wa 'yan jaridar amurka mara na kusantar shugaban amurka da shugabannin wasu ƙasashen waje ba ma barin ko watsi da tabi'unmu idan muna bulaguro shugaba obama ya faɗa bayan da jirgin na shugaban amurka ya sauka hangzu jami'an china suka yi wa jami'an amurka tsawa saboda kyale 'yan jarida waɗanda suke tare da shugaban na amurka zuwa inda jirgin na shugaban amurka ya tsaya an ga wani jami'in china a fasace ya tunkari mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro wato suzan rice daga bisani mai wato daga bisani a masaukin da aka ake kira Westlake State House inda shugabannin biyu suka shirya za su gana jaman Amurka da na China sun yi cacar baki da harshen China kan yawan 'yan jarida da za a kyale su shiga wannan wuri. yau lahadi papa roma francis ya ayyana marigayi ya Mother teresa a zaman waliya a wani biki na musamman domin haka wadda wani bangare ne na shirin tausayawa da jinƙai da papa roman ke yi duk shekara bikin da dubun dubatan mutane suka hallara a dandalin st peters mother teresa wacce a zamanin rayuwarta ta samu lambar yabo ta nobel saboda ayyukanta na kula da mafiya ta gayyara cikin talakawa a india ta isa Kalkuta na India ne a ranar 6 ga watan Janairu shekara 1929. Mother Teresa wacce ba kakkaurar mace bace wato 'yar asalin ƙasar Albania ce ta buɗe wuraren ayyukan jinƙai da na addini da tallafa marasa ƙarfi a fiye da ƙasashe 120 a faɗin duniya waɗanda mata irinta waɗanda suka sadaukar da kawunansu ga coci da fiye da 'yan sa kai fiye da miliyan ɗaya suke taimakawa kuma ita kanta ta tafiyar da rayuwarta cikin sauƙi ma'ana ba ta kwaɗayin duniya a rasuwar ta ranar biyar ga watan satumba ta shekarar 1997 tana da shekaru 87 da ta bar ya ba shi ne littafin bible inta da carbi sai dai ta bar tarihi da ayyuka masu kyau waɗanda ake gani da wuya a samu waɗanda za su kwatanta labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc shugaban amurka barack obama ya baiwa shugaban turkiya rajib tayyip erdogan tabbacin cewa hukumomin amurka sun dukufa wajen ganin duk waɗanda suke da hannu a yunkurin kifar da gwamnatinsa cikin watan bakwai an hukunta su mr obama wadda ya bayyana haka yau lahadi ya abin da kawai ya rage bai faɗa ba shine amurka za ta miƙa turkiya malamin addinin islaman nan da ke zaman gudun hijira na ƙashin kai a nan amurka mutumin da turkiyan take zargi kan wannan juyin mulki za mu tabbatar da cewa waɗanda suka gudanar da wannan ɗanyen aiki sun fuskanci shari'a obama ya gaya shugaban na turkiya lokacin da suka gana a gefen taron kolin ƙasashe da suke cikin ƙungiyar da ake kira g20 da turanci turkiya tana ikirarin cewa fethullah gulen dan shekaru 75 da haihuwa wadda yake zaman gudun hijira a jihar pennsylvania na nan amurka tun 1999 shine kan wa'uwar gamin juyin mulki zargi da malamin ya musanta da kakkausar harshe dan takarar shugabancin amurka donald trump ya faɗa a wata majami'a da galibin mabiyanta bakar fata ne a birnin detroit jiya asabar cewa yana so ya taimaka wajen ganin an sake gina birnin ya ce akwai kurakurai ko munanan abubuwa da dama da suka mata a gyara a faɗin amurka watanni biyu kamin a yi babban zaben amurka trump yana kokarin ya samu goyon baya tsakanin bakar fata da wasu tsiraru galibin yakin neman zabensa ya fi mai da hankali ne kan farar fata inda yake amfani da wannan lokaci wajen kaskanta bakar fata ko tsiraru na zo ne domin in kasa kunne trump ya gaya waɗanda suka hallara a majami'ar da ake kira great faith ministries international a yayin da nake shirin yakin neman zaɓe a faɗin ƙasar nan zan samu damar bayyana manufofin gwamnati na ta fuskar tattalin arziki wadda zai yi kyau ga detroit sahabu imam aliyu ya karanto labaran duniya sace mutane ya zama ruwan dare a najeriya domin ko a ranar juma'a ma an sace kimamin ma'aikatan mai goma sha biyar a jihar rivers da ke yankin naja delta wakilin sashen hausa lamido abubakar sokoto ya dubi wannan al'amari A Najeriya, an sace wasu ma'aikatan mai su goma sha hudu tare da direbobinsu a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta a baya-bayan nan. Rundunar 'yan sandan jihar ta ce wasu 'yan bindiga dauke da makamai ne suka tara motar da ma'aikata ke ciki da zimmar zuwa wurin aiki a birnin Fatakwal da ke jihar ta Rivers. Daga baya dai rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta gano motar ma'aikatan da aka tsare ba ba kowa a cikinta zuwa yanzu dai 'yan sanda a jihar ta ribas sun ce suna ci gaba da gudanar da bincike a daji da kuma surkuwayen ruwayen yankin Niger Delta domin gano mutanen da ake girkuwa da su kawo lokacin aikewa da wannan rahoton dai rundunar 'yan sandan jihar ribas bata bayyana kowane irin rukuni ba na kungiyoyin 'yan bindiga da suka sace ma'aikatan garkuwa da mutane dai domin neman kuɗin fansa a yankin Niger Delta ya zama ruwan dare. To amma dai an kwana biyu ba a ji ɗuriyar hakan ba da yaya masana tsaro ke kallon ci gaba da garkuwa da mutane a wannan ɗan tsinken lokaci da ake shirin tattaunawa da 'yan ƙungiyar Niger Delta a Banjas da kuma gwamnatin Najeriya domin aje makamansu. AIG Ibrahim Baba Ahmad mai ritaya wanda ya karkara sa a yankin Niger Delta ya yi tsokaci a kai. Ma'aikatan mai da aka garkuwa da su, ka gane ko? Ai za su fito su yi magana. so ma'aikatan man nan idan ana neman a fice su ga abin da za a yi ga abin da za a yi ga abin da za a yi matuƙar aka ci gaba da wannan a ba mu kaza a ba mu kaza a ba mu kaza to aikin nan ba zai tsaya ba wannan ta adam ba zai tsaya ba ba za a bari ba ya ka ci kawai jami'an tsaro ka a sa musu kayan aiki a ba su go a na sha yin fashin baki kan wannan magana mutanen nan na sha faɗi da ba su shirya da za a yi wani zama da su na musamman da za a samu kan wannan al'amari ba abun da ke gaban su shine kawai yan uwansu ba su samu milki ba dan haka ba wanda ya isa milki a Najeriya Najeriya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. ci amana To daga can jihar Oyo ma haka ya faru, domin wakilin sashen Hausa Hassan Umar, Tambuwal ya aiko mana da rahoton cewa. wasu masu satar mutane sun sace shugaban kungiyar meti allah na karamar hukumar ayete da ke jihar oyo alhaji mondu alhaji yakubu bello shugaban kungiyar meti allah na jihar oyo shine ya shaida min haka ta wayar tarho wani an kai kidnapping ciyaman na meti allah na na aka kama shi a ina aka kama shi to waɗanda suka kama shi sun nemi wani kuɗin fansa ne eh da suka kama shi wato sun tafi da shi suka kashe wayoyin amma da safen nan sun bude waya sun yi dan magana da su kadan kamar minti ɗaya sai suka kashe waya to ku sun ku ko sun nemi wani abu gare ku su a kenan kamar su waɗanda suka kama shi to su wannan mu ba mu san su ba kuma ba mu magana da su ba amma daga baya na kira shi kwamishinan dan sanda na yi masa bayani cewa ga abin da ke ke faruwa dan da yake to za a kira bidiyo za a turo sa daga ibadan su zo samu bidiyo dan matakin da aka ɗauka a kai to wai an ka gani me yasa ciyama ake kama ciyamomin ku na me yati Allah to wannan wato wa'anda wa'anda ba sa dan mutanen wanda ba su son a zauna lafiya kuma ba sa son aikin da muke yi wato a samu nasara a kai wato su suke wannan da suke wannan wato ta'addan takardar kawai yanzu ciyamomin me yati Allah nawa aka kama a nan jihar Oyo to a jihar Oyo an kama ciyamomi na me yati Allah da wannan ni an kama an kama na farko wato an kama shi an kashe shi kuma wannan shine na biyu kuma da zara da abin da bazara ke guda wanda aka kama shi ma Allah ya kubar da shi ya gudu amma dai waɗannan ba su su bane kadai aka kama a jihar Oyo ko? Ba su kadai bane aka kama a jihar Oyo. Gaba ɗaya kamar ciyamomi nawa ne aka kama da sarakuna? Wanda sarakuna wanda kama an kama sarakuna sun kai guda hudu da kuma ciyamomi guda biyu sun kai shida. To kuma sun karbi kuɗin fansa ga wasu daga cikin su ko? Kore a sun kama sun karbi kuɗi kuma wasu an kashe wasu. Me kuke yi kenan domin ganin cewa wannan lamari ya dakata? To yanzu abin da matakin nan da muka ɗauka kuma muka haɗa da gwamnati wato matakin nan shi muka ɗauka kuma shi muke a kai wato muna jiran jami'an tsaro su zo su same mu haɗa da jan fikirance pgn su tafi tare wato a jiya daga dajiya ne a jiya mi wannan mutane. kun samu wasu daga cikin barayin mutane da barayin shanu da masu fashi da makami ana cewa har yanzu kenan akwai sauran rina a kaba. akwai sauran rina a kaba don wasu local gwamnati ma ba samu isan wajen da fashi ya sa wannan barazanar da suke yi ba samu isan wasu local gwamnati aka zauna a nada wannan abubuwan da ake yi akan wato ta kama. da ni tuntuɓi kwamishinan 'yan sanda na na jihar Oyo, Mr. Sam Damilola Adegbuyi a game da satar shugaban Miyatti Allah ɗin sai ya ce ba a sanar da shi ba kamar yadda ya kamata. Hassan umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Professor na Maiwa zai yi mana nazarin al'amuran ƙasar Gabon bayan rikicin bayan zaɓe. To amma a halin yanzu za mu leƙa jamhuriyar Nijar makwabciyar Najeriya daga inda wakilin sashen Hausa sulemin Muna Barma ya aiko mana da rahoton cewa ƙungiyoyin kare hakkin jama'a sun buƙaci hukumomin birnin Niamey da su dakatar da rushe shaguna a kasuwar bakin titi da suka fara yi a makon jiya. Ɗaruruwan shaguna ne galibinsu na kwano hukumomin birnin Yamai suka rusa a cikin wannan mako a shirin da gwamna Hamidu Garba ya jagoranta cikin dare da nufin magance matsalolin da ke haddasa hatsarin ababen hawa a wuraren da suka hada da kewayen kasuwanni da makarantu da asibitoci unguwannin Yamai sai dai halin zaman kashe wandon da wannan shiri ya fara jefa waɗanda wannan sanda ta buga ya sa ƙungiyoyi irin su aji daidai nuna yatsa wa ma'ikantan Yamai. habila rabi'u shine shugaban wannan kungiya wannan gwamnar gwamnan jiha na nyamai da yake neman ya wulakanta mutane ya tozarta su ya sani tafarkin demokradiyya ne ya biyo ya zo saboda haka ya kamata waɗannan jama'a a yi musu adalci kowanne daga cikin waɗannan mutanen da abin ya shafa muna kira da gaggawa a kire su a zamna da su a samu maslaha a samu sulhu sannan kuma gwamnati uwa ce uba ce ya kamata ta ɗauki duk mataki da ya kamata domin ta tabbatar ta kawo ƙarshen matsalar rishin kasuwa da ake da shi a cikin garin yamai yan kasuwar da wannan mataki ya shafa na zargin gwamnan yamai da saba ka'ida domin a cewar su da izinin hukumar jam da na ma'aikatar magajin gari suka kafa shaguna to amma gwamna hamidu garba cewa yake shi sokojam ba ta da gaskiya yan kasuwa ba su da gaskiya tunda da sun ka zo ma ai su sun san wurin da an ka ba su ba wurin kasuwanci bane ba sun san wurin aje mota ne tunda an baka yawan zaka ci ka fada cikin rijiya ka hada cikin rijiya yanzu ne ke wannan wurin inda ba su bane yan kasuwa in wani ne ke can wurin me ra'ayin su to kenan kan mu yi wasa da hankalin juna eh sokojam ta ba su tun da take bada ma ta san ke wurin nan ba dinda dimanta tunda ba kare bane gare ka ba wurin ne ka siya ba inda zaka rayuwar gaba daya occupation provisoire de l'espace public donc radda gwamnati ta tashi take son wurin ta dole a tada ka kuma ba abin da ka ka tashi iyaka lokaci ake baka kuma ba da wannan lokacin shugaban kungiyar horar hula ta kadir abdulmumuni gusman da ke kan gaba a jerin yan gwagwarmayar da suka fara yunkurin taka birki wa ayyukan korar yan kasuwar da ke hada-hada a kewayen kasuwanni da manyan titunan yamai na kallon wannan shiri tamkar an bar jaki ana dukan tanki kahin gari ya kyawu ai shara da hari gari na cike da shara gari ba a san me yake ciki talwuci ya damu mutane cikin kasa talaka wanda suke aiki don su taimaka ma kansu taimaka ma 'yan kasa su za ka zo ka ce za ka rahe musu shagon su to ka go in ga mutane lalle muka ce ya kamata mu kawo musu goyon baya mu ci lalle bai kamata ba wannan abu da gwamnati suke so su yi kinda in suna son gyara gari abubuwan gyara gari da damar su ga yanan gari in an yi ruwa ba a san inda ruwa yake bi ba gari ko ina aka bi shara ne gari ko ina aka bi ba abin da ke taya daidai ai wannan bayan Allah bai kamata a ta da musankali ba. Wasu sababbin dokokin da ke ci gaba da tayar da jijiyoyin wuya a titunan Yamai sun hada da dokar hana motocin dakon iccen girki shigowa wannan birni daga karfe goma sha biyu na dare zuwa biyar na asuba sai kuma wata wata dokar da ta haramta wa dillalan bisashe yawon talla a santocin ne mai kamar yadda suke yi a can baya idan sallar layya ta zagayo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. yin zaben shugaban ƙasa a ƙasar Gabon, to amma ana rikici a kan sakamakonsa. Har ma a ranar Alhamis shugaban masu hamayya John Ping ya ce hanyar kawai da za a samu zaman lafiya shine shugaba Ali Bango ya yarda ya sha kaye. Na tuntubi Professor Abube na Maiwa na Jami'ar Anta Diop da ke ƙasar Senegal akan me yake ganin zai faru a ƙasar ta Gabon. Eh eh, shi wato kan takara wato yana nufin kama irin abin da ya faru a ƙasa cote d'ivoire wato a zamanin da aka yi zaɓe tsakanin loren babo da alasan watara eh. da shi alasan watara ya je ya kafa zango a wannan hotel da ake kira eh, hotel de golf suka kama gwagwalmaya har zamanin da ta kai faransa suka shiga cikin abin sai aka kori loren bagbo shi kuma sai haukar da iko wato wannan kamar ya ɗauko hanya ta zanga-zanga da toye-toye da kone-kone kenan a cikin ƙasar gabon sai zamanin da shi ya hau kujerar iko to irin wannan ababen kuma yakan ba da tsoro a nan nahiyar afirka don an yi ƙasar cote d'ivoire kuma yanzu gashi ana so a yi shi a ƙasar gabon ƙasar cote d'ivoire a zamanin nan kowa ya san da ita ce kamar jagora na kasashen masu aiki da harshen faransanci na yammacin afirka yanzu ita kuma gabon ita ce kamar jagora kasashe masu aiki da harshen faransanci a afirka ta tsakiya wato manyan kasashen namu duka biyu na eh, jagora na eh, kasashe masu aiki da faransanci sun shiga cikin irin wannan halin kenan wato yanzu dai abin da yake nufi shine cewa da wato sun kama Eh, takobin zanga-zanga kenan sai zamanin da shi ya kai bisa iko. Eto, eh an an ban tare numfashinka ba Profeso me yasa hakan ke faruwa ne a Afirka tunda shi a Bango ya gaji wannan iko ne shugabanci daga wajen mahaifin shi wanda ya share fiye da shekaru arba'in yana jan ragaman mulkin Gabon. Na'am. Eh lalle sai ai Allah wadai da irin wannan kamar cewa da eh, idan uba ya gusa ta ya zo ya gaje shi a cikin iko na tafarkin demokrasiya. amma a nan abin da nake so mutane su gane shine cewa ba wata ƙasa mai wannan makarkashiya dan makarkashiya ce mai wannan makarkashi sai ƙasa faranshi <laughs> eh. wato ali bongo da ya zo shi iko duk sai wa'anda aka sani kamar wa'anda ke na'am da ƙasa faranshi duk sai ya keɓe su daga cikin yanayin iko na ɗaya kenan na biyu kuma har ya je akwai wannan babban kamfani na total wanda ke aikin man fetur a ƙasa eh, gabon kin wato akwai wani eh, kamar karo da ya kamata su biya ya tashi kimani miliyar biliyan kenan eh, ɗari takwas da ya sa shi wannan kamfanin ya biya kamar ƙasar gabon kin wannan ƙasa horon shi ba ta da shi ba na biyu shi ne cewa shi ali bongo yana so kamar ya juya ma harshen faransanci baya a nan cikin ƙasar ta gabon ya kawo harshen ingilishi ya girka a ƙasar gabon kamar yadda aka yi a ƙasar rwanda na uku shine cewa kamar shi ya fara ba kasar na kwangila ta wajen man fetur da wajen uranium da wajen kamar itce tun da an san da kasar gabon tana da kama eh, itace da ake amfani da su to wa'annan ababen su suka sa wato riba kasar horon shi suka ga cewa da kamar riba komi za a kubce musu nan kasa abin da yasa kenan suka ɗauko wannan makarkashiya har wannan haɗin gwiwa da yasa shi jamfin ya yi wannan ƙarfin kasar horon shi ce ta yi shi ba wai cewa da su sun ɗiba ba ne cikin rayuwar sun yi to abu mai muhimmanci shine cewa dai kama shi ali bongo da ya dawo duk abin da aka sani tsahin yan siyasa bai aiki da su sai ya mai da ba kamar wajen matasa na kasar tashi yana nema musu aiki kuma yana hada da su a cikin yanayin tafiya iko wato su a tsahin wanga abun ba su na'am da shi ba a je a dibi shekarun shi shi wancan an takarar jamfin wajen shekara saba'in da hudu gare shi wato an dama da shi a zamanin tsohon wannan ba wani sauyi ba ne duka gidan jiya ne noman goje <laughs> kamar yadda aka yi a burkina faso wato cewa sukin ne sai a samu kamar wasu 'yan siyasa waɗanda in shiga ana so a kama a keɓe su daga yanayin siyasa sai su koma su ce su can adawa ne don su dawo alhali kuma shekara hamsin ko shekara arba'in ana dama tare da su duk abin da aka yi tare da su aka yi shi wato wannan shine abin ban haushi kuma shine dalilai wanda nake ganin kamar su fin yan waɗancan yan adawa suke so kamar su kawo ta da zama tsaye a cikin ƙasar gabon. to za su samu nasara ko ko shi ali bangon zai sauka kamar yadda suke so ko ko me kake ganin zai faru. eh to yanzu da ya zama to ƙasar tana bayan jan pinkin abin ba ɓoye ba yake kirikiri ne suke faɗi idan aka saurari ministan harkokin ƙasar waje na ƙasar horashi kiri-kiri ana jin cewa da kamar suna goyon bayan jamfin ne wato yanzu abin da ake tsoro shine cewa da kamar ita kasa faranshi ta je ta kawo hannun ta fuska cikin wannan yanayin kamar yadda ta sa hannun ta kasar cote d'ivoire tun ba da ya zamanto ba a can kasar ta gabon akwai rundunar soja ta kasar faranshi da ta kai kimanin mutum ɗari wato soja ɗari biyar da a cikin suna cewa kamar don eh, tsaro abin da ake tsoro kar su je su wannan sozawan su shiga cikin yanayin haraka yan gabon da yan gabon ta cewa da su juyar da ko su kori shi ali bongo ken ah. kada kuma ta ƙasar shi ita ta fara tono cewa da ali bongo dan najeriya ne wato dan biyafar ne ba dan ba dan <laughs> ma ali bongo bane <laughs> wato kamar ya yaye shi ne ba dan gabon bane dan najeriya ne dan biyafara ne a zamani ana yakin biyafara ne da yake kasar gabon ta goyi bayan biyafara a zamanin nan ne shi ali bongo ya yi gudu hijira kuma wannan ya yaye shi ya karbe shi ya yaye shi ali eh, eh, omar bongo wanda ake cewa uban shi su ne suka hudo wannan abu suna cewa ai ba dan dan shi bane ma dan najeriya ne wato idan kasar kwarin shi ta fara sa hannunta cikin yanayin mu na namu nan nahiyar afirka wato tun ba kasashen masu aiki da harshen faranshi ba in dai har baiwa wani shugaba ba to shugaban nan ya faɗi hmm. a suna da cewa sai suka juya ma bless compaore sai suka juya mishi baya bayan ya musu bauta suka juya mai baya yau yana ina suka kore shi suka ɗauko irin wa'ancan suka ke wa'ancan suka zama aiki tare da bless compaore suka damƙa musu ƙasa su ja saboda riba su kawai ci gaba ana ana kare musu ita a saboda haka kana tsoron abin da zai faru a yanzu kenan a gaba tabbata da ina fargaba ina fargaba saboda wato rinjayen nema na shi ali bongo ondin bakin ba wani rinjaye ba mai muhimmanci kuri'a wajen dubu biyar ne da wani dan kai kai suka yi kere ma wancan da shi to hmm. shi ne suke ganin su an can kamar a jihar tashi ko ogwe wato can ne aka yi wannan makarkashi tun ba da ya zama to kamar sakamakon zaben ba ya zo na ƙarshe wato kamar suna ganin cewa sai da adda sakamakon ƙasa gaba ɗaya ya hauto sa'annan aka kawo shi na shi Ali Bango baya ai mai gyaran huska da ya samu ya wuce gaba gare shi saboda shi ne suke neman kamar a sake kirga kuri'u hannu da hannu kamar yadda aka yi a Amurka hmm. alhali kuma kasa shi da bayan wannan maganar eh, jummai a zamanin da Loran Barbo ya tambayi a yi haka na a ƙasar Cote d'Ivoire wato a sake kilga kuri'a hannu da hannu ba ta na'urori ba da sauransu ƙasar Faranshi ita ta kiya yau ƙasar Faranshi ga ta dawo ita da kanta take tambaya kuma hawa yau a je a yi kilgo hannu da hannu gaskiya ne eh, shugaban ƙasa ba ɗaya ba ne tunda a zamanin Cote d'Ivoire eh, Nicolas Sarkozy ne ke iko a Faranshi yanzu ko François Hollande ne hmm. amma kasa ita kasa ce kasar faranshi kasar shi ce ita ce take kiɗi ita kuma take rawarta wato ita ce cizawa kuma ita ke busawa. To Allah ya kyauta. Amin amin. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. Baban gida Yusuf na fada ya rubuto yana cewa to VOA Hausa Hausawa sun ce gyara kayan kafa ba zai taɓa zama sauke mu raba ba. Ba komai ya sa muka shigo da wannan karin maganan ba sai don ganin yadda ƙasarmu ta shiga cikin mai mawuyacin hali. VOA ku gaya wa gwamnatin Najeriya da za mu bar dogaro da abu ɗaya kowa ya koma nowa da kiwo domin ƙasarmu ta zamanto abin dubawa a nahiyar mu ta Afirka. To masu sauraro kamar yadda muka saba za mu karkara shirin da takaitattun labarai. Amurka da Rasha suna kokarin kammala yarjejeniya na ganin an tsagaita wuta a rikicin da ake a Siriya shirin da zai ba da damar a kai kayan agaji ga mabukata a ƙasar da yaƙi ya daidaita. Yayin da shugabannin duniya suke taron koli a Hangzhou na ƙasar China ƙarƙashin ƙungiyar ƙasashe masu arziki da ake kira G20. akwai alamun kasashen biyu sun kusa cimma daidaito amma har yanzu da sauran batutuwa da ba su cimma matsaya a kansu ba hakanan amurka da china sun yi alkawarin za su yi aiki tare kan batutuwa daban-daban kama daga tsaro da cinikayya da kuma kiwon lafiya an bayyana hakan ne bayan ganawar da shugaba obama da takwaran aikinsa na china shi jinfin suka yi na fiye da sa'o'i uku amma rashin fahimtar juna tsakanin jami'an fadar white house da manema labarai daga amurka a gefe daya da kuma jami'an china a lokacin shugaba obama ya isa birnin hanzu ya so yi barazana ga fara wannan shawarwari yau lahadi papa roma francis ya ayyana marigayiya mother teresa a zaman waliya wani biki na musamman domin haka wadda wani bangare ne na shirin tausayawa da jinƙai da shi papa roman yake a duk shekara da dubin dubatan mutane suka hallara a dandalin st peters masu sauraro karshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu domin ba za mu gabatar da shirin dare domin ba ma gabatar da shirin dare a ranakun lahadi a halin yanzu kuwa mai ali a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri a huta lafiya